Eh. ana kawo mana ana kawo mana so biyu a sati kukan mazauna ƙauyukan na mai ganga da ke karamar hukumar ako a jihar ta gombe dai shine yadda hidimar nema da haƙo sinadarin na da ake sarrafa siminti da shi ya bar su da tagumin takaici wato takaicin gurɓatar ruwan sha da gonakin noma a cewar wasu matan waɗannan ƙauyukan ƙura da hayakin sarrafa sinadarin na ya fara yin tasiri ga lafiyarsu da mata 'ya'yansu. Ba mu jin daɗi, ba gona ba gida. lafiya ba su dubawa kol a yakin yana damun sannan ginin kuma in ka jingina jikinka jikin gini kura ne yake tashi kuma in dare ya yi warin kor din nan ba a bari mu ba ma na sake ya'yan mu ga suna zube ba makaranta ba ba gona muke da shi ba sai dai a cewar babban jami'in da ke kula da sansanin nema da tono sinadarin na kol a kamfanin siminti na ashaka wato injiniya muhammad ismail tabbas kamfani ya ɗauki ɗawainiyar binciken share fage kan wannan aiki da kuma tabbatar da tasirin da ka iya bayyana a ƙasa da mu dina haifon mu yi a ce aikin mu zai jawo wani abu ga haihuwa ko wani abu ko na kasa wannan ba wani abu da zamu so bane ni ba likita bane ni injiniya ne sannan akwai na yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka zo muna mu duba yadda muke aiki din sannan duk mutumin da ya kuka abin da yake bukata shine ka duba kukansa an dai tattauna a wannan ziyarar da jin ta bakin mazauna waɗannan ƙauyukan da bisa ga duk alamu na iya wuya da wannan kamfanin na ashaka da suke zargi na ci da guminsu to anya kuwa za a yi cewa al'ummomin na mai ganga sun gamsu da ba da bakin kamfanin cewa za a gudanar da bincike malam uba garba daga cin ƙauyen na mai ganga ya ce ai sun daɗe suna kokawa yanzu ga duba yau kwana biyu ba mu ruwa yanzu karin duba hankalin cewa tashi ah to rashin ruwan ne abin da ya kawo cututtukan to ba ruwan kirya akwai lafiya ne a cewar babban daraktan kamfanin wato manajan darakta a kamfanin siminti na ashaka to alhaji rabiu abdullahi kamfanin na daukar matakin daidaita al'amurra ɗaya bayan ɗaya yau ya kai shekara goma sha biyu aka fara haƙo kol ɗin nan wanda akwai mutane a wurin da muka samu muke aiki tare da su kuma mazauna wannan wuri wanda har a lokacin baya sai da aka zo aka karbi gonakinsu aka sa musu wani wuri suka koma suka bar wannan wuri ɗaya daga cikin abin da muka sa gaba a kai shine ta harkar noma ta yaya za mu taimaka wa mutane wannan yanki su kasance sun ya kasance za ka yi noma daga januwari har disamba ko wance daga farko har karshen shekara saboda mai saboda abin da muke tunani shine menene zai dore da abin da za mu yi muna tunanin abin da za a yi shi yau a yi gobe a yi jibi banda dai gurbatar ruwan sha da gonakin noma wagegen ramukan haƙo sinadarin na da kamfanin ke bari baya na ci gaba da kasancewa ta babban matsalar muhalli a ƙauyukan na mai ganga matsalar da kamfanin ke cewa na iya nasa ƙoƙari wajen magancewa bisa wata yarjejeniyar fara wannan aiki tun farko shau saulawa gomben najeriya radio france international